الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادواء وأن مجلسي من تارن البركة نتفسير القرآن من تركي a yau yammacin juma'a 24 ga watan al-muharram hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 wanda kuma shi ya daidai da biyu ne ko daya ga watan biyu miladiya ta 2008 a ta 2008 miladiya ta 2008 haka ne muka yi a cikin tafsirin suratul waqi'a inda muka tsaya akan muka tsaya akan aya ta hamsin za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya hamsin da ɗaya ya kuke haka ne yau bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da mana bayanin sakamako na ashabu shimali mummunan sakamako da za su iske ranar gobe kiyama bayan sun yi rayuwa ta wadaka a nan duniya sun aikata masha'a sun yi abin da suka ga dama sun kangare wa Allah Allah maɗaukakin sarki yake ƙara mana tafsili cikakken bayani akan sakamakonsu bayan ya faɗi sakamakon ashabul yamini da as-sabiqun as-sabiqun Allah ce summa innakum sannan ku ayyuha dallun mukaththibun ya ku waɗannan batattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zako lalle ku masu ci ne daga bishiya itaciyar zakum famali'una min halbutun masu cika cikuna ne daga wannan bishiya fasharibuna alaihi min alhamim sa'annan masu sha ne akan abin da kuka ci min alhamimi daga tafasasshen ruwa fasharibuna shurbal hil sannan masu sha ne sha na raƙuma masu ciwon kishi haza nuzuluhum yawmaddin wannan shine gararsu a ranar sakamako Allah maɗaukakin sarki yake ƙara bayani akan sakamako da yake jawabi a kansa na ashabu shimal Allah ce thumma innakum sannan ku waɗanda suka kan kuka kangare wa da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuka yaƙe ta kuka tsaya kuka yi banga-banga akan cewa ba za a imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba Allah ya ce ayyuha dalluna ya ku waɗannan batattu almukaddibuna waɗanda kuke masu ƙaryatawa Allah ya gabatar da sifa ta batattu akan sifa ta masu ƙaryatawa saboda sai da suka ɓace sannan suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su cikin ɓata ba su san Allah ba ba su san tauhidi ba sannan a rayuwarsu suna aikata ma sha'a suna yin abin da suka ga dama suna ainihin kashe-kashe a junansu suna binne 'ya'yansu da rai 'ya'yansu mata da rai suna zinace-zinace babu wani wanda yake kiyaye alfarmar wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su cikin ɗimuwa suna fagamniya ba su san inda suke taka kafa ba ba su san inda suke tafiya ba ba su san alƙiblar da suka dosa ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo yana kiran su zuwa ga hanya wacce take mai kakkiya ɗaya totar yana cewa ga inda shari'a take ga tauhidi na kadaita ubangiji ga gaskiya yadda take ga yadda ya kamata ku rayu a junanku a tsakankaninku a matsayinku na kabilu a matsayinku na al'umma a matsayinku na 'ya'yan adam ga yadda ya kamata ku rayu yana nuna musu ita shiriya din sai suka ƙaryata wannan shiriya din shi yasa Allah sai ya faɗi sifar su ta farko wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a cikinta ita ce sifa ta bacewa ce summa innakum ayyuha dalluna to bayan suna cikin bacewa ga gaskiya ta zo musu an faɗa musu gaskiyar an karantar da su sai suka karyata shi yasa Allah sai ya faɗi sifar ta biyu yace al mukaththibuna masu karyatawa masu cewa idan sun mutu rayuwarsu ta kare kenan babu yadda za a yi a tashe su bayan mutuwa a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun to shine Allah yake cewa ku dinnan ranar da za a tashe ku a gargada ku zuwa ga ubangiji kuna masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zaqqum masu ci ne min shajarin daga itaciya itaciyar zaqqum famali'una minha al-butun masu cika cikkuna ne daga wannan itaciya itaciyar zakkum abincin 'yan wuta wacce Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ita lokacin da ya yi isra'i ko ya yi mi'raji da shi zuwa sammai bakwai Allah ya nuna masa wannan bishiya kamar yadda ce wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mar'unata fil qur'an wato ba mu sanya wannan abin da ka gani ba gani na ƙarara ba gani na bacci ba shine isra'i da mi'raji da kai ba mu sanya wannan ba face ya zama fitina raba ga mutane hakanan da wannan inanniyar itaciyar da Allah ya tsine mata alkur'ani ita kanta lokacin da ka zo kana karantawa waɗannan mutane bayanin wannan itaciya ta zakkum wanda ita ce abincin 'yan wuta kana karanta musu faɗar Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu safat a zalika khairun nuzulan am shajaratu zakum inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin innaha إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga isra'i daga mi'raji Allah ya saukar masa da ayoyin da suke magana akan wannan bishiya din yake cewa a zalika khairun yanzu abinda Allah ya faɗa na lada na ni'ima ta aljanna ga masu imani ga masu takawa wannan shi yafi alkhairi shi yafi dacewa a matsayin gara ko kuma bishiya ta zakkum inna inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin lalle mu mun sanya wannan wannan bishiya ta zama fitina ga mutanen da suke azzalimai kangararru innaha shajaratun takhruju fi asli jahim shajaratu zakkum bishiyar zakkum bishiya ce da take fitowa a tsakiyar wuta suka ce kaji wata bishiya a tsakiyar wuta da za a yi bishiya ta tsiro a tsakiyar wuta saboda haka sai suka ƙara inadi suka ƙara kangarewa suka ƙara cewa mun ƙara fahimtar dai kai makaryaci ne ka ce mana ka yi tafiya cikin dare cikin dare ɗaya ka je baitul maqdis ka dawo sannan kuma yanzu ka zo kana gaya mana wai ka ga bishiyar da take fitowa a ƙarƙashin wuta a tsakiyar wuta wannan ma alama ce da take nuna mana ba gaskiya kake ba suka ƙara ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan bishiya Allah ya tanade ta a cikin wuta don ta zama abincin 'yan wuta bal uhaka annahu ru'usu shayatin Allah ce ƴaƴan itatuwanta kai ka ce kawunan shedanu ne wane ne daga cikin ku ya taba ga kan shedan kaga an ƙara ba sa ka cikin wato damuwa ba ma za ka iya gane ta ba kanta kamar kan shi abinda ƴaƴan itacen kamar kawunan shaidanu kuma daga jin kalmar shaidan ka san kalma ce wato ka san wato abu ne wanda yake baya da kyan gani ko masu buƙatu ko masu abin da yin hotuna haka in aka tashi hoton shaidan za ga an yi wani hoto mai ban tsoro mai razanarwa mai hana yara bacci ai wani mutum idanuwansa kamar wuta ce take babbaka a ciki a yi shi da wasu ƙahohuna haka ga su bargatsai ba kyan gani da nuna maka a kowace irin al'umma shedan ba da kyan gani kowace al'umma ba al'umma da ta ɗauki shedan wato a matsayin wata sura ce da take da kyan gani a fuska ba ka ba ga kowane ne zai yi da musulmi da wanda ba in zai suranta shedan to zai suranta cikin mummunar kama to sai aka ce 'ya'yanta kamar kawunan shaidanu Allah ce fa innahum da akilu da minha su waɗannan ‘yan wuta daga wannan za su ci lokacin da suke buƙatar abinci wannan Allah maɗaukakin sarki zai kawo musu nan ita ce zai Allah maɗaukakin sarki zai ciyar da su famali'u da min halbutun kuma za su cika cikin su su yi tatil da wannan summa inna lahum alaiha la shauban min hamid sannan ko bayan sun sha suna da gaurai na tafasasshen ruwa da za su sha su ɗora a kan wannan itaciya da suka ci Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan shine abincin ɗan wuta laisa lahum ta'amun illa min dare ba su da wani abinci sai na farar ƙaya la yusminu wa la yughni min jo baya sa kiba baya wadatarwa daga yunwa inda shajaratar zaqum ta'amul athib كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم Allah ya ce itaciyar zaƙo abinci ne na mai yawan laifi kangararre fitsararre abincinsa ne ranar gobe kiyama kalmuhli kamar tafasasshen mai ne ya fil butun haka take ainihin tafasa a cikin cikkuna ga duk wanda ya sha ka gali hamim kamar tafasar tafasasshen ruwa Allah maɗaukakin sarki ce wannan shi ne abinda waɗannan za su ci Allah ce famali'una min halbutun za su cika cikunansu daga wannan itaciya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa abinda ya jawo suka shiga wuta innahum kanu qabla zalika mutrafi wato a nan duniya suna rayuwa rayuwa ta wadaka rayuwa ta holewa su ci abin da suka ga dama su sha abin da suka ga dama su cika cikin su su yi takin ba Allah a gaban su ba annabi a gaban su ba imani ba gaskiya ba wani abu a gaban su sai sharri sai tsiya sai mugunta to a ranar gobe kiyama ran da Allah madaukakin sarki zai tsoma su cikin wutar jahannama nan ma za su samu abin yin wadaka din abin holewa din abin da za su cika cikin su su yi tatil yadda suke cika shi a nan duniya sai Allah ya faɗi wannan abincin ya ce kuma za su cika cikinsu da shi famali'una min halbutun fasharibuna alaihi min alhamim sannan bayan sun sha bayan sun ci su kora wannan itaciya itaciyar zakum itaciya wacce ko daga sunanta da Allah ya faɗa ka san wato ba za su yi daɗin haɗiya ba zakum ai ko daga sunanta za ka ga wani abu ne mai kaya mai tana da kaya tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa lahum ta'amun illa min dare ba su da abinci sai na farar kaya kaya wannan zakum din akwai kaya tare da shi lokacin da za su za su sa shi a gaba suna ci idan ma baya wucewa da daɗi to za su kora shi kuma da tafasashen ruwa za su buƙaci sai ya wuce to a lokacin abin da za su kora shi da shi shine tafasashen ruwa shi yasa Allah ce fasharibuna alaihi ai ala hadha al abin nan da suka ci za su dora masa wato tafasashen ruwa min alhamim ruwa wanda yake tafasashe sanda Allah sai ce fasharibuna shurbal him za su sha shi sha na raƙuma masu ciwon kishi masu ciwon kishirwa wato ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa bayanin bishiya ce ta zakko bishiya ce ta azaba da bala'i ita ce abincin dole su ci sun ki ko sun so sannan kuma ba wai kawai su ci ba a'a sai sun yi tatil sai sun cika cikinsu sun take sun batse sun matse da wannan bishiya sannan bayan haka za su kora ruwan zafi akan wannan bishiya tafasasshen ruwan zafi wanda ana ɗaukan sa ma kafin ma ya je cikin zai zubar da da fatar fuska kafin ma a fara kwankwada kamar yadda Allah ce yashmul wujuh wato yana yana yana ƙona fuskoki kafin da a zarar aka daga kafin ma a kai baki naman fuska gaba ɗaya sai ya zube to sannan ya tafi ciki to ba kuma shan ba ba wai sha ne surbaɗe biyu ba a'a sha ne kamar yadda Allah ya ce shurbal hil sha ne na raƙuma masu ciwon kishi na farko dai raƙumi baya sha kaɗan baya sha kaɗan kaga alamar shan da za su yi ba kaɗan bane shi ma sai sun cika cikin cika na ƙarshe irin yadda raƙumi yake cikawa har da riza to haka za su yi sannan ko ba ma raƙumi mai lafiya to ko raƙuri da lafiya ka duba yake sha zai yi sha ya aje wani ya yi sati ma bai nemi ruwa ba shi yasa laraba suke tafiya da shi a cikin sahara don ko babu ruwa shi zai iya abin nan idan ta ƙoƙe aka ɓace hanya ba a gare ba kafin a samu kai sukan sukan yanka raƙumin su fasa cikin su samu ruwan da za su sha to kaga yana sha kuma ya ajiye wani to wanda mai hankalin raƙumin kenan to idan kuma ga raƙumin da yake ciwon to haka za su yi sannan ko ba ma raƙumi mai lafiya to ko raƙumi mai lafiya ka duba yake sha zai yi sha ya aje wani ya yi sati ba bai nemi ruwa ba shi yasa laraba suke tafiya da shi a cikin sahara to ko babu ruwa shi zai iya abin nan idan ta kuke aka ɓace hanya ba a gare ba kafin a samu kai sukan sukan yanka raƙumin su fasa cikin sassamu ruwan da za su sha to kaga yana sha kuma ya ajiye wani to wanda mai hankalin raƙumin kenan to ina kuma ga raƙumin da yake ciwon ya kamu da ciwon kishi ciwon nan bashi ake kawai sha yake baya baya kushi to Allah ce haka za su dinga kwankwadar tafasasshen ruwan zafi ranar gobe kiyama irin yadda wannan raƙumi yake kwankwadar ruwa saboda buƙatarsa ta raƙumi sannan kuma ga ciwon ciwon kishi tare da shi Allah ya kiyaye mu to Allah ya faɗa haka sai ya ce haza nuzuluhum yawmaddin wannan shine garar su ranar gobe kalmar gara ai da kaji kalmar gara abinci ne abu ne da rai yake so abu ne da karrabawa kayi bako ka ka masa garar baki kai masa abincin da kai ma baka ci to a ce da su wannan abin da za a ba na bishiyar zakko da wannan tafasashen ruwa da za su kunkwada a kirawo shi gara ka san akwai ƙara tusa haushi a cikin magana ce ga garar ku nan wannan ita ce garar wai da Allah ya faɗi yan yan yan aljanna suna da gara innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai aljannatan firdausi su ne nan su ne gararsu to kuma ga taku yan wuta Allah ya tsare mu ce wannan ita ce gararku larabawa idan suka so su bakantawa abokin faɗarai sai su kirawo abu da akasinsa su bashi akasin sunansa wata ranka ya ɓaci ka ji ba daɗi ka fahimci cewa akwai wulakanci akwai tsokana a ciki ce wa kunna idhal jabbaru wa kunna idhal malikul jabbaru bil jaysh dhafana ja'alna al qana wal murhafat lahu nuzla inda wani mawaki yake cewa idan azzalimin sarki ya bakunce mu da rundunarsa to ya kawo mana hari amma bai ce ya kawo mana hari ba sai ya ce ya baƙunce mu da rundunarsa azzalimin sarki idan ya baƙunce mu da rundunarsa sai mu kuma mu sanya masa masu kanmu da takubban mu ga yawa jini na wuce sai mu sanya masa su a matsayin gara gara ta ba to Allah yana so ya nuna maka shi bai ɗauki wannan abokin faɗa ba wani mutum har da zai wato jigata saboda shi yana ɗaukar shigowarsa garinsa da duk abin da ya shigo da shi na rinduna da kayan yaƙi kamar baƙo ne haka yake kallon sa baƙonka da zai zo ya maka sallama yana neman taimako na masauki a wajenka ai babu shakka kana jin kai ne sama da shi shi yanzu a ƙasa da kai yake to haka ya ɗauki wannan azzalumin sarki idan ya shigo garin sannan kuma ya ce ja'alna alqana wal murhafati lahu nazla yana nufin zamu maida takubban mu da mashin su zama su ne garar da zamu kaddaman masa shine Allah ya ce nahnu khalaqnakum نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Allah madaukakin sarki
ya zo kaso na biyu a cikin surar
ƙara jawo hankali zuwa ga su waɗannan da suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suke faɗa da gaskiya har ma suke cewa in sun mutu sun mutu kenan babu wata maganar ranar tashin kiyama suke cewa maganar ranar tashin kiyama ai tatsuniya ce an daɗe ana yi musu ita su har yanzu ba su gani ba ba za a tashe su ba ballantana a tashi iyayensu da suka gabace su to a wannan kaso na biyu na wannan sura sai ubangiji ya shiga kawo dalilai na tabbatar da aƙida ta gaskiya aƙidar cewa allah maɗaukakin sarki mai iko ne gagaraba daune yana da ikon ya yi abin da ya ga dama yana da ikon ya yi abin da ya shallake tunaninka ubangiji ya ci gaba da kawo wannan aƙida wannan dalilai amma dalilai waɗanda suke kusa da mutum yadda zai gane haka alƙur'ani yake a kullum alƙur'ani yakan yi amfani da dalilai masu sauƙin fahimta ba za a nutsa da kai lungu ba dalilan da alƙur'ani zai kawo dalilai ne wanda suke kusa da kai a jikinka a gurin da kake rayuwa tare da kai abubuwan da kake bukata yau da kullum a cikin su ne alkur'ani yake fitar da dalilai na tabbatar da gaskiyar wannan sako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baya bukatar sai mai zuzzurfan karatu mai zuzzurfan ilimi baya bukatar sai an je an yi ta bincike an yi ta gwaje-gwaje kafin a gano mutumin da yake rayuwa a daji ko a ƙauye ko yake rayuwa a birni zai fahimci waɗannan dalilai da Allah yake duk za su yi tarayya wajen fahimtar waɗannan dalilai sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya musu nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqu mu ne muka halicce ku me ya hana ba za ku gaskata ba afara'aytum ma tumnun ashe ba ku ga abin da kuke fitarwa na maniyi ba a antum takhluqunahu ku ne kuke halittarsa ya zama mutum daidaitacce am nahnu al-khaliquna ko kuwa mu ne muke yin halitta nahnu qaddarna bainakum al-mauta mu muka kaddara mutuwa tsakankanin wa ma nahnu bimasbuqina kuma mu ba waɗanda ake kun karfin mu bane ala an nubaddila amsalakum a bisa mu iya canza wasu kwatankwacin ku wannan shi a kun mu sake kera ku fi ma la ta'lamuna cikin abin da ba ku sani ba wala qad alimtumun nash'ata al-ula ai kun san kirkirar halitta ta farko falaula tazakkaruna to me ya hana ba za ku wa'azantu ba Allah ce nahnu khalaqnakum kuna cewa ba za mu tashe ko bayan kun mutu kan ku manta mu muka halicce ku ba sa inkarin haka arna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gargade su ba sa inkarin cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce su to amma Allah maɗaukakin sarki ya fara jan hankalinsu ta kan abin da suka yadda don ya kai su zuwa ga imani da abin da ba su yadda ba har kullum za ka yi ja in ja da mutum to fara masa ta abubuwan da yake ganewa kakka duro masa inda baya gane in ka fito ta inda baya ganewa to ba za ka taɓa samun daidaito ba ba kuma zai taɓa fahimtar ka ba to ba ƙauye ne bai san wani abu ilimi ba kake so ka nusar da shi akan wani abu na gaskiya kawai a karan farko suka fara cewa ka duba mustadrak na hakim ka duba muslim na imamu ahmad ka duba al-mu'jamul kabir na ba kai sa'a ba da kai da littafan da kake faɗa sai ya nannago a sharbiyar jefa kai ka san muhimmancin waɗannan kai ka san matsayin waɗannan a musulunci a shi ya san wannan to bi shi a hankali fara masa bayani ta hanyar dabbobinsa da gonarsa da birumbinsa da wa'i ta haka ta haka ta haka sai ka ga ya fara fahimtar ka sai ka iya kai shi zuwa ga abin da ba bai fahimta ba zai fahimta amma ka fara dauko daga majhul ka ce za ka kawo zuwa ma'lum to ba za ka saka suna ta al-muqaddimat ana so ta bada nata'ij waɗanda natija wacce take mai kyau to ka fara daga المقدمات المسلمة بينك وبين الخصم كيدا abokin husuma duk kun sallama da wannan ba kwa ja in ja akan wannan to akan ta ne sai ka gina abin da kake so ya gane sai Allah ya ce nahnu khalaqnakum ba sa ja akan wannan ba mu muka halicce ku ba ya kamata halittar da muka yi muku a halin da babu ku ta iya nuna muku cewa mu masu iya halitta ne daga baya bayan kun mutu mu da ku wanda ya halitta ya halitta daga babu sai ya kasa maimaitawa kuma daga babu ne ya halicce ku yanzu kuma kuna maganar rididdigaggun kasusuwa ne kuma kuma wanda kuke magana ba ashe akwai wani abu akwai wani sinadarin tsoho da ake da shi da babu din ma an halicce ku bare kuma yanzu ana maganar akwai akwai sinadarin yana nan illa iyaka kuna cewa ya tsufa ne shine Allah madaukakin sarki ce nahnu khalaqnakum ana muka halicce ku falaula tusaddiquna me hana ba za ku gaskata cewa bayan kun mutu za a dawo da ku da rai ba wannan falaula tusaddiqun ba ana nufin me hana ba za ku gaskata an halicce ku ba sun gaskata wannan falaula tusaddiqun me hana ba za ku gaskata alba'th tashin ku bayan mutuwa ba tunda kuna ganin kuna ganin halittar da muka yi muku shi ne Allah ya shiga ba su hujjoji ta wasu abubuwa da suke tattare da su suke da alaka da su kai tsaye duk ga sunan abubuwa ne da suna ganin su a kullum amma saboda ba su tsaya sun yi tunani ba ba su tsaya sun yi aiki da guzurin da Allah ya ba su na hankali ba sai ya sa ba su fahimci cewa akwai hujjoji da za su iya nuna musu gaskiyar Allah na iya tashi mutum bayan mutuwa ba Allah ya fara ba su hujja da wasu abubuwa na kusa da su ci afara aitun ma tullu ba ku ga abin da kuke fitarwa na maniyi ba yayin da kuke sa shi cikin mahaifa wannan ruwan maniyi wannan ruwan maniyi daga shi ne Allah yake halittar dan adam ba kwa ja akan wannan ba wanda yake ja akan cewa haduwar namiji da mace da haduwar ruwan namiji da na mace yake haifar da mutum kuma ba kwa ja a wannan abubuwan da wannan mani din ya kunsa na ƙwayoyin halitta da ubangiji ya halitta gashi zai fara shiga ɗigon mani ne guda ɗaya amma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya mai da shi ƙwayoyi waɗanda suke na halitta barkatai miliyan miliyoyi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sannan wannan miliyan miliyoyi ɗin Allah ya takasa su gida gida akwai wanda aka yi su musamman saboda halittar jiki akwai wanda aka yi saboda halittar kunne kafa ido hanci kowanne sales akwai abin da aka aka yi dan a halicce shi da su kawai sannan waɗannan miliyoyi ba sa shi gauraya da juna ta yadda wasu za su ɓace a cikin wasu kowaɗanne suna tafiya su yi aikinsu wanda aka yi shi don ya a yi halittar ido da shi ba zai fada ciki ba wanda aka yi shi don a yi kunne da shi ba zai fada ido ba kowanne zai kama hanyarsa a halitta abin da ake so a halitta da shi a mahallin da ake so a halicci abin da shi waye yake wannan ba Allah ba ne abinda kuka ɗiga ɗigon mani ne gashi nan ɗan ɗigo ne amma a cikinsa aka samar da duk abin da za a liki gangar jikin mutum gaba ɗaya har ya zama mutum ka cokam wanda ya haɗa dukkanin abubuwan da ake bukata duk wata na'ura da ɗan adam yake bukata a jikinsa daga wannan ɗigon mani ake samun su Allah ce antum takhluqunahu ku ne kuke halittarsa bayan kun zuba kuma ku kuke bin shi da kalakanci ku fitar da kunne ido baki hanci ku yi mutum a zube yadda ake ganin shi dinnan ko kuke yin wannan am nahnul khaliquna ko kuma mu ne muke yi akwai wanda zai ce shi yake yi babu to kaga yadda aka biyo ta fara magana fara halittar wanda sun yadda to tunda an halicce ku ai kuma ta wannan hanya aka halicce ku ba kuma ku kuka yi kanku ba Allah ne ya yi ku to Allah da ya yi kuma ga irin tsarin da ya bi ta ga ɗigon bani ne ya fitar da mutum mai irin wannan sifa mai irin wannan kama to wannan kawai samar da abu daga wani abin da yake babu a samar da wani abu daban ta kanta aya ce da take nuna cewa dan kun mutu kun zama turba sai Allah ya kasa dada ku Allah zai iya dada ku sannan Allah maɗaukakin sarki ce nahnu qaddarna bainakum al-maut ga wani abu nan kuna ganin shi shi ma da gobe kuna ganin mutuwa ana haihuwa ana kuma mutuwa wanda ya yi halittar nan ta farko shi ne yake kaddara wannan mutuwa din saboda yau da gobe kuna ganin mutuwa ta zama ba wani abin da za ku yi tintintini game da ita ba wanda ita kanta dalili ne guda da yake nuna cewa akwai wanda yake sarrafa shi ne ya halicce ku ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur ya raya ku sannan kuma ya karbi ranku sannan kuma ya sake raya ku amma dan adam mai yawan butulci mai yawan kafirci kaga wannan dalili ne da kowa yana iya ganin shi mutuwa ko a cikin kogo mutum yake rayuwa ya san wani abutuwa zai ga in bai ga mutum ya mutu ba zai ga dabba ta mutu Allah maɗaukakin sarki sai ce nahnu qaddarna bainakumul mauta mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku Allah bai ce mu ne muke kashe ku ba sai ya shigar da wani abu na wa'azi a cikin lafazin kalmar qaddarna mun kaddara mutuwa to kowa Allah maɗaukakin sarki ya sa masa ajalin da baya kuskure masa duk abin da yake gudana da kaddarar ubangiji yake gudana rayuwa da mutuwa ba sa yiwa sai bisa ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara sannan kuma sai Allah ce bai na ku a tsakankanin kaga nan ma akwai Allah ya kinsa wani abu na wa'azi domin duk abin da aka ce a tsakankaninku kamar an jeho shi ne cikinku to kamar ana suranta muku mutuwar a cikinku take yawo tana yawo a tsakankaninku amma kuma ba za ta ɗauki ran kowa ba sai wanda Allah ya kaddara ta ɗauranta wato kowa yana da kasansa a tattare da wannan mutuwa ɗin amma bai san sanda zai samu kasan nashi ba kamar lokacin da za a yi kuwa a yi shela a ce kowa ya zo ya karbi nashi taimako an kawo taimako kowa ya zo ya karbi nashi lokacin da mutane suka yi cincirindu suka nufa ba wanda ya san sanda za a kira sunan shi amma ya san yana da kaso a ciki sannan bai san sanda kasan zai zo kansa ba to haka mutuwa take Allah ya kaddara ta a tsakanin kanunmu wato tana nan tana yawo a cikinmu yau ka ji ta ɗauki wancan gobe ta ɗauki wancan jibi ta ɗauki wancan haka da haka da haka kowa zai tafi babu wanda zai wanzu kuma zai tafi ne a bisa tsarin da Allah ya ba bisa tsarin da shi yake so ba ku da ake faɗa da ku akan cewa akwai ranar da za a tashe ku a isabi ai kun san da wannan kuma da Allah ya ce bainakum ya kaddara mutuwa tsakankaninku ya nuna yadda kuka zo ɗaya ɗaya ɗaya haka nan za ku koma ɗaya ɗaya ɗaya ka ba bada na awwala khalqin nu'idu yadda kuka zo ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka nan za ku kuma komawa zuwa ga Allah ɗaya bayan ɗaya to sannan yana gaya mana Allah yana nuna mana a nan akwai kuma wata hikima a cikin mutuwa inda a ce tun kafuwar duniya zuwa yau duk wanda Allah ya halitta yana nan a doron ƙasa me kake tsammanin zai faru ai ba za ka samu gadon kai ba to ko adawa ai da da su cika gurin sai dai ka zo to ai da za a rayu duniyar sai ta yi kaɗan sannan a ce tun kafuwar kano haihuwar da ake yi ba a mutuwa kana jin rayuwa za ta yi a kano wallahi ba za ta yi ba ku duba fa ana fa mutuwa ba ji ba gani amma mun kasa samun isasshen ruwan sha ana wahalar ruwa ko ba haka ba ba wahalar ruwa ana wahalar ruwa an kasa wadatar da kano da ruwa ko ba haka ba duk da cewa fa akwai fa miliyoyi da suka zo fa suka mutu to da a ce su ba suna nan fa duk za mu yi tarayya akan dan ruwan da aka samu shi kake tsammanin zai faru to ashe kaga a cikin hikima akwai maslaha ga bayi kai a ce wasu sun mutu sannan ka zo akwai maslaha gare ka akwai hikima a ce wani ne ya tafi shawar ke cewa sirfil hawa'i ruwaida la ihtiyalan ala rufatil ibadi kana tafiya ka tafi a hankali ka tafi cikin nutsuwa kada ka dinga tafiya kana takama akan akan kaburburan bayan Allah ita wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta duk kaburburan adawa ne da samudawa muke takawa to haka mu ma za mu tafi wasu su ba su zo su tattaka abin da muka bari to kaga ita kanta mutuwa a tsakankanin mutane wata hikima ce ta ubangiji Allah duk ya kinsa wannan karkashin fadar sa nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqina kuma mu ba waɗanda wanda ake gagara bane ce an fi ƙarfinmu mu zama ajizai ala an nubaddila amsalakum a bisa ban mu iya canza wasu kamar ku mu canza wasu kamar ku to Allah maɗaukakin sarki yana iya yin wasu jikkunan ya saka irin yadda kake din nan malam bala a kamar ka da zubin ka Allah iya ga dama sai wani malam bala irin ka gaba daya babu bambanci ya ga dama sai wato ya wasu jukkunan ya sa musu wasu arwa din irin ku to kuma ku ce ba za a yi tashin kiyama ba dan menene ba zai yi muku haka ba in ya ga dama a irin wannan sigar ya tashi ku ko da bai tashi wancan diddigaggen kasusuwan ba zai iya haka wannan shi ko kuma a waɗannan jikunan naku mu sake tayar da su mu iya tayar da su an tsariƙi nafkhil arwahi fil ajsad al ajsad al mayyitati al halika waɗannan jikunan da ake ganin su matattu waɗanda suka halaka muna iya sake hura musu rai su tashi wato Allah yana gaya musu hanyoyin da yake da su na ya sake halittar su ya yi musu hisabi ba hanya ɗaya bace in ya ga dama a je waɗancan sun rijiddige ba shi ya yi waɗancan ɗin da suka rijiddige ba sai ya sake yin wasu irin sannan in ya ga dama kuma waɗannan ɗin da suka rijiddige ɗin sai ya sake busa musu rai shi ne wani shi'akun ɗin sake busa musu rai ko kuma wannan aya da zama na Allah maɗaukakin sarki yana razanarwa ne wato in ya ga dama sai ya tafiyar da ku in ya sha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in ya ga dama kuka cika duniya da sabo da kangara sai ya tafiyar da ku ya kawo su wannan ba zai gagari ubangiji ba saboda haka aya za ta ɗauki ma'anoni guda biyu za ta ɗau ma'ana ta farko shi ne ana tabbatar musu da cewa za a iya tasin Allah zai iya tashin su ya yi musu hisabi kuma yana da hanyoyin da zai yi haka ko dai ya sake wato yin wasu kwatankwacin su ko kuma su ɗin waɗannan Allah ya sake busa rai a jikin jikunansu sannan kuma ma'ana ta biyu ta ayar Allah maɗaukakin sarki yana yi musu wato gargaɗi da tsoratarwa cewa in har ba za su yi imani ba Allah yana da ƙudurar da zai iya tafiyar da su ya kawo wasu waɗanda za su yi imani warin shi a kun fi ma la ta'lamu mu sake fitar da ku mu sake ƙirƙirar halittar ku cikin abin da ba ku sani ba Allah ce wa laqad alimtumun nash'atal ula ai kun san ƙirƙirar halitta ta farko da babu ku Allah ya yi ku ba kwa musu akan wannan da can ɗan adam bai zama wani abu ba babu shi daga baya Allah ya samar da shi ya sa masa ji ya sa masa gani ya sa masa zuciya ya sa masa hankali ya zama yana iya magana yana iya sauraro yana iya fahimta to Allah yadda ya yi shi din nan zai iya dawowa ya sake shi bayan tafiyarsa wannan ma shi ya fi sauki wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine wanda ya fari ya kirkiri halitta sannan kuma ya zai iya maimaita shi wannan ma shine ahwan shi ya fi sauki saboda har kullum fara abu shi yake da wahala amma har idan ka ka riga ka yi shi to sake kuma ka maimaita irin sa ba zai wahalshe ka ba ubangiji ya kawo wannan ne a kiyasi na hankali a kiyasi naka na dan adam wa illa shi ubangiji da fara kaɗin da maimaita kaɗin duk abu ne mai sauki a wurinsa wannan ahwalu din da ubangiji ya ce shi ne mafi sauki ba yana nuna cewa yinsa a karan farko ya dan fi wahala ba yinsa a nabi ne mafi sauki a'a ana magana ne da hankalinka kai lokacin da kake kirkirar abu babu shakka ka fi shan wahala sama da idan ka zo za ka maimaita wannan abu to idan ubangiji ya yi halitta ku daga farko dan mai ba zai zama mafi sauki ba a hankalin na kuma na dan adam ya iya maimaita wannan halitta daga baya Allah maɗaukakin sarki a wani gurin yana cewa awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a yanzu dan adam ba zai iya tunawa ba cewa mun halicce shi a lokacin da da babu shi bai zama komai ba hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura to da babu babu kai daga baya sai ga ka zama mutum tun kana dan dugon mani har ka tashi har ka girma har ka zama wani abu Allah maɗaukakin sarki yana kafa hujja a gurare da dama da halittar ɗan adam da ya ta farko akan cewa zai iya nanata halittarsa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah maɗaukakin sarki ya ce ashe ɗan adam bai ga cewa mu muka halicce shi daga ɗigon maniyi ba yana ɗigon maniyi muka mai da shi mutum sai gashi ya zama tantirin mai husuma da shi ake rigima da shi ake faɗa da gaskiya har wai yana iya bayani wai har zai kawo hujja ya kare kansa akan ƙarya wa daraba lana masalan har mu zai yi wa misali ya ce yaya wannan sun sun rididdige sun zama kasusuwa kuma daga baya a haɗa su har mu zai gaya wa haka wani siya halka ya manta cewa da babu shi shi aka halicce shi ya manta halittar da aka yi masa kana man yuhyi al'izam wa hiya ramim shi wai waye zai ta zai tashi waɗannan kasusuwan bayan sun ruddige qul ka gaya masa yuhyiha alladhi ansha'aha awwalan wanda ya kirkiri halittarsa a karan farko shine zai sake rayata wa huwa bi kulli khalqin alim Allah masani ne da dukkanin halitta hakanan Allah yana cewa yahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta shin dan adam yana tsammanin a bar shi sakaka hakanan babu ranar tashin kiyama ballantana hisabi ballantana aljanna da wuta haka ba za ta yiwu ba ashe bai zamo digon maniyi da ake zubawa a cikin mahaifa ba sannan ya zama gudan jini sannan Allah ya halicce shi ya daidaita halittarsa ya zama mutum a miƙe sannan Allah ya sanya shi nau'i biyu namiji da mace ashe wanda ya wannan aiki ba zai zama mai iko ba mai kudura ba akan ya sake raya matattu bayan mutuwarsu Allah maɗaukakin sarki ya ce afara aitun mata أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمورمون
bal nahnu mahrumun بل نحن محرومون Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki zai tar- zai tashi mutane bayan mutuwarsu ya faɗi dalilin halittar shi ɗan adam daga ɗigon mani shi kansa wannan gudan dalili in ka ga dama ka sanya ambatan mutuwa da Allah ya yi shi ma dalili ne mai zaman kansa domin shi ma wani abu ne da yake faruwa a gaba ɗan adam kuma ɗan adam bai san sirrinsa ba har yanzu to in ka sanya shi shi da dalili na biyu sai ka ce yanzu Allah zai faɗi dalili na uku Allah ce afara aitun ma ta ashe ba ku ga abin da kuke nomawa ba a antum tazra'unahu ko kuke fitar da shi ko kuke tsirar da shi am nahnu zari'una ko ko mu muke fitar da tsiransa law nasha'u da mun so laja'allahu hutaman da mun sanya shi busasshe ke kasashe mara amfani fadaltum tafakkahuna ku waye gari kuna ta mamaki ko kuna ta musayan magana inna la maghramun kai an dai dora mana asara ne bal a ba haka bane nahnu mahrumuna an dai hana mu ne kawai aga Allah madaukakin sarki bayan ya kawo maganar ruwa na maniyi wanda ake halittar ɗan adam da shi sai ya biyo bayan wannan ya goya wani dalilin na biyu akan na farko shine batun shuka da kuke shukawa kuke nomawa akwai kamanceceniya tsakanin halittar ɗan adam da halittar tsirrai shi yasa Allah ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata sai sifanta halittar ku da fitar da tsirin daga ƙasa saboda haka akwai alaka yadda ku dinnan daga asalin ruwa kuke to haka nan abin da kuke noma din yana buƙatar ruwa kafin ya tsoro ya zama abin da za a amfane ku ya zama abin da za ku ci to wanda abin ne da kuke ta'amuli da shi babu wani wanda bai san shuka ba ka san halittar mutum yaya ta yaya ake shigar da bani har dan adam kuma daga baya zo ya zama dan adam kana ganin mutuwa yau da gobe sannan kana ganin shuka wannan da ake yi ce afara aitu ashe ba ku ga ku bani labarin ma ta harusu da abinda kuke kuke noma kuke noma kasa saboda shi a antum tazra'una ko kuke fito da tsiransa kuke fito da shi aikin da za ka yi kawai shine ka ebo waɗannan ƙwayoyi ka zuba a cikin ƙasa ka rufe ka gama naka wannan abin da ka sa a cikin ƙasa idan ka zo ka sa ƙwayar alkama baka san yadda wannan ƙwayar take ɗauke da ainihin sandar alkamar ba baka san yadda wannan ƙwayar take ɗauke da ganyenta ba baka san yadda wannan ƙwayar da ka turbiɗe a cikin ƙasa take ɗauke da zangarniyarta ba wanda zangarniyar kuma take ɗauke da ƙwayoyi masu yawa duk a cikin ƙwayan nan ɗaya waɗannan abubuwa duk suke tashi kai aikinka kawai ka buɗe ƙasa ka jefa ka rufe ka gama naka waye yake sauran wannan aikin gaba ɗaya kana da iko ka bamu labarin wani abu sa da wannan ƙwayar take ɗauke da ganyenta ba baka san yadda wannan ƙwayar da ka turbiɗe a cikin ƙasa take ɗauke da zangarniyarta ba wanda zangarniyar kuma take ɗauke da ƙwayoyi masu yawa duk a cikin ƙwayan nan ɗaya waɗannan abubuwa duk suke tashi kai aikinka kawai ka buɗe ƙasa ka jefa ka rufe ka gama naka waye yake sauran wannan aikin gaba ɗaya kana da iko ka bamu labarin wani abu sabanin haka ka ce kai ne kuma kake sarrafa wannan kwayar har ta fitar da itacen da za ta tsaya a kan shi kai ne kake sarrafa wannan kwayar har ta fitar da ganye kai kake sarrafa wannan kwayar har ta fitar da wato zangarniyarta har ta fitar da 'ya'ya ba kai kake yi ba kai dai aikin ka kawai ka zuba wannan kwayar a cikin ƙasa ka sa irin ka shikenan ka gama sai dai ka zira wa Allah ido shi yasa Allah ce a antum tazra'unahu ko kuke fitar da tsiran am nahnu zari'una ko kuma muke yi babu shakka an sa anan Allah yake to wanda zai yi wannan abin mamakin da baka gashi dai karanta udara ta ubangiji Allah ce launa sha'u da mun ga dama la ja'alnahu khutaman lalle da mun maida wannan shukar da kai ta zama busassa ta ƙiƙashe ta zama ba ta da amfani sun da Allah ya gana ma sai mai da ita haka ko dai ya kame ruwa daga sama ta rasa ruwa ko ainihin ya saukar da ruwan ya yi yawa ya cutar da ita ko ya samar da tsananin zafi wanda zai cutar da ita ko ƙwari kowane irin abu Allah maka ɗaukaki suke ga dama zai iya zama sababin da zai sa ka rasa wannan wannan abin da ka shuka Allah bai da wannan abin ya zama hutaman busasshe ke kasashe marar amfani fadaltum tafakkahu waye gari kuna kuna mamaki ko tafakkahu kuna musanyen makana ko kuna nadama ko kuna bakin ciki duk malamai sun fassara kalmar tafakkahun da wannan da shahadawa suka ce tafakkahun tana daga cikin kalimatul abdad kalmar da take daukan ma'anoni masu kishi da juna da yawa to duk malamai sun fassara kalmar tafakkahun to ku wayi gari kuna bakin ciki kuna nadama ku wayi gari kuna mamaki yaya jiya abin nan da kuka shuka yana da kyau yau kuma kun wayi gari duk ya bushe ya lalace me ya faru ko tafakkahuna kuna musanyen magana wannan ya ce kaza ne ya faru wannan ya ce kaza ne ya faru shi ne Allah ya fassara musanyen magana din inna la mughramu wasu ku su ce inna haqiqa mu la mughramu na waɗanda aka dora asara ne ko waɗanda aka nufi halakarwa ne an so a halakar da mu shi yasa aka hana mu amfanin gona yunwa ta karma garin mu ta far mana mu mutu bal wasu kuma su ce a'a nahnu mahrumuna an so hana mu ne kawai kowa ya faɗi abin da yake tsammanin shi ne dalilin da yasa haka ta faru Allah ya ce duk mu muke wannan aikin ba wani ba ba ku isa ku yi inkarin wannan ba ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah wanda Ibn Jarir Tabari ya fitar da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa la taqulanna zara'tu walakin qul harastu kalmar zara'a a larabci sukan yi amfani da ita wajen shuka ce zara'a yana nufin ya shuka to amma kalmar zara'a kuma a larabci ana amfani da ita wajen fito da tsiran kamar yadda yake a cikin wannan aya din shi ne Allah ce to kada ɗayan ku ya ce zara'a sai ce zara'a kamar shi ya fito da tsiran gashi kuma Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa afara'aytum ma tahrithun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah yana nuna cewa ba ku ne kuke zar'u ba Allah shi yake yin wannan aiki sai dai ku ku noma ku noma ƙasa ku dudduya ƙasa ta yadda za ku iya zuba ainihin kwayar iri a cikinta daga baya kuma Allah maɗaukakin sarki in ya ga dama ya fito muku da abin da ku zuba ku ga amfaninsa in kuma ya ga dama ya hana ku to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada su ce kada ɗayan su ce zara'atu amma za mu ga a wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo kalmar zara'a kamar hadisin da yake cewa babu wani musulmi ya grisu gharsan aw yazra'u zar'an ka kalmar yazra'u ta zo yasa malamai suka ce wannan hani ba za a ɗauke shi a matsayin hani ne na haramci ba a matsayin hani ne karaha karaha ma tanzihiyya wato da za ka ce harastu da ya fi akan ka ce zara'atu domin Allah maɗaukakin sarki da ya tashi jingina mana aikin sai jingina mana aikin noma yace afara'aytum ma tahrisuna abinda kuke nomawa amma wajen fitar da tsiran sai ya jingina wa kansa ce antum tazra'unahu am nahnu zari'una sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi dalili na gaba wanda yake nuna gudan gudar kudararsa da ikonsa akan cewa mutum bayan mutuwarsa Allah na iya tashinsa domin yi masa hisabi Allah ya ce أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
dalili na uku kuka ga dama ka ce na hudu Allah ya ce afara aitumul ma alladhi tashrabun ashe ba ku ga ruwa wanda kuke sha ba a antum anzaltumuhu min almuzni ko ne kuka saukar da shi daga girgije am nahnu almunziluna ko kuma mu muka saukar da shi launa sha'u da mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi ya zama mai zartsi falaula tashkuru to bai hana ba za ku godiya ba afara'aytumun nara allati turun ba ku ga wutar da kuke hurawa ba a antum an sha'tum shajarataha ku ne kuka fito da itaciyarta am nahnu munshi'una ko mu muka halicci itaciyar nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu ne muka sanya ta ta zama wa'azi wa mata'an ta zama kuma abin amfani lil muqwina ga matafiya fasabbih bismi rabbikal azim to kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mai girma Allah ya ce afara'aytum alma alladhi tashrabun bani labari ruwan da kuke sha ruwa wanda kuke sha bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi batun ya faɗi batun bishiya ko shuka shuke-shuke sai kuma ya zo ya faɗi batun ruwa a matsayin shi ma dalili saboda waɗancan shuke-shuke ai ba sa rayuwa sai da ruwa ɗan adam ba zai rayu ba sai da ruwa saboda haka ruwa ne ruwa abin da ɗan adam yake ta'amuli da shi yau da gobe ba yadda za ɗan adam ya ce ba buƙatar wani to a cikin abin da ka saba da shi kake ta'amuli da shi yau da gobe a ciki ne Allah maɗaukakin sarki yake fitar maka da dalilai waɗanda suke nuna maka gaskiyar البعث بعد الموت ba a tafi da kai da nesa ba ruwan da kake sha a nan Allah yana magana ruwan sama saboda a wancan lokacin galibin laraba da shi suke amfani ruwan sama suke sha ba wanda ake toro a ƙasa ba na sama suke sha shi suke amfani da shi kuma kun san jaziratul arab guri ne wanda yake mai sahara guri ne yake mai tsandauri mai faƙo ba a fiye samun ruwa a gurinsu haka sun fi dogaro ne da ruwan da ake yi na sama yana cika kwazazzabai yana cika rafuka da shi suke amfani shi yasa ake kiran larabawa da banu ma'is sama ana ba su wannan suna a littafai za a ce banu ma'is sama ana nufin larabawa saboda su sun dogara da ruwan sama ne to ruwan saman nan shi kuke sha ku ne kuka saukar da shi daga girgijin a antum anzaltumuhu min al-musni ku kuka saukar da shi daga girgijin kun dai san ni'ima ce babba kuna da bukatar ta a rayuwarku idan babu shi ku da dabbobinku da da shuke-shuken ku duk ba za ku rayu ba to Allah yake muku wannan ni'imar ku ga girgije Allah ya zubo da girgijen yayi ruwa ku samu ku sha dabbobin ku sha ku sha ku shayar da gonaki duk bukatuwar ku zuwa ga wannan ruwan ba ku isa ku ku yi wa kanku ruwa ba a antum anzaltumuhu min al-muzni ko ne kuka saukar da shi daga girgijen Allah ya ga dama a iya gamun girgijen kuma ya bace sau nawa ga girgijen kuna gani sai ya baje Allah iya ga dama a iya samun girgije din kuma ya yi ruwa amma ba zai yi ruwa inda za ku amfana ba zai ya je can jeji ya yi ruwa a can cikin namun daji sun ga ruwan bai amfani ku ba ko a yi ruwan amma a kan ruwan ruwan inda ba za ku amfana da ruwan ba amma Allah sai ya koro girgizar ya zo inda kuke da bukata gurin da kuke da bukatar gulbi da za- ruwan zai taru ku ɗiba ku sha ku da dabbobin ku sai Allah zuba muku da ruwan anan ba yake muku wannan ba ni'ima ba ce ta ubangiji sannan wani abu ne wanda kuna ganin shi yau da gobe ba ku da kuma hannu a ciki waye wanda yake wannan kuma sai kasa tashi ko waye kun mutu Allah ce antum anzaltumuhu min al-muzni ku ne kuka saukar da shi daga girgije am nahnu al-munziluna ko ko mu ne muka muke saukar da shi law na sha'u da mun so ja'alnahu ujajan da sai mu sanya shi ruwan zarfi falaula tashkuruna to me hana ba za ku yi godiya ba ka duba a ayar baya lokacin da Allah madaukakin sarki ya magana shuka sai ya ce law na sha'u la ja'alnahu aka ƙara lam ta tauki lamu tauki da mun so lalle da mun sa shi amma a wajen maganar ruwa sai Allah ce launa sha'u ja'alnahu ba ce la ja'alnahu ba malamai suka ce akwai latifa akwai wata hikima da ta sa ubangiji can ya karfafa maganar nan kuma ubangiji bai ma karfafa ta ba ce saboda galibi dan adam lokacin da shuka ta samu aka yi ruwan sama ta fito ta yabanya yana sa rai bai cika tunanin wai da safe ya zo ya ga gonarsa ta bushe ba baya kawo wannan a ransa ka shiga gonarka yau da yamma kaga ta gama kawai gobe kana so ka ka turo ma'aikata a girbe maka ita mangwaranka ya yi ya'ya ula ula ya nuna kawai kana so ka turo a zuwa kakkafi ba za ka je ka kwanta kana tunanin gobe da safe ka zo ka ga wato gonan nan ta zama kakirin ta bushe kai ba ka sa wannan ran amma Allah zai iya yi ko zai yi ba to dan ta yiwu kai shakka kai anya zai yi shi yasa Allah ya ka ya kara maka bayanin da lamu tauki ce launa sha'u laja'alnahu hubama da mun ga dama lalle za mu iya sanya shi busasshe din amma sau tari ruwa na sama idan ya sauka a ƙasa ya daɗe a ƙasa ai yana zama ruwan zarfi ruwan da zai daɗe yana gudana a ƙasa yana shi ke zama ruwan zarfi wani abu ne ɗan adam ya saba gani baya baya mamakin wannan shi yasa ubangiji bai buƙaci sai ya sa maka lamun tauki ba saboda wani abu ne da ka saba shi ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi zama ruwan zarfi ruwan zarfi ai yana ganin shi gashi nan in ya sauka ƙasa ya kwaranya ya kwana biyu to wannan ƙasa din sai ta mai da shi ya zama ruwan zarfi to shi yasa ubangiji bai saboda waɗanda ake magana da su sun saba ganin irin wannan din amma Allah yana nufin da ya ga dama yadda wancan din da ya dade yake zama ruwan zafi din wanda zai sauka yanzu yanzu nan kwa iya dandana ku ji da zartsin ne to amma Allah bai haka ba sai ya war muku wanda za ku sha falau la tashkur to bai hada ba za ku yi wa Allah godiya ba wannan ni'ima da ya muku wanda da babu ita rayuwar ba za ta yi ba bukata ce da ruriya bukata ce wacce dan adam a ko ina yake yana da yana da ita a birni a ƙauye a sama a ƙasa a ko ina yake rayuwa dole ya buƙaci waɗannan abubuwa Allah ya hore muku ya kuma halitta muku waɗannan abubuwa ta hanyar da baku sani ba ashe wanda ya haka kuma sai ya kasa tashin ka dan ka mutu ka riddige ka zama kashi sai ya kasa tashin ka sannan sai Allah ya faɗi dalili na na biyar ko ko kuma ka ce na nawa eh? ko na shida in ka hada da mutum mutuwa afara'aytumul nar allati turun ga wuta nan ita ma kullun kana amfani da ita kusan bukatar rayuwarka ba za ta yi babu wannan wuta din amma za ka ga daga babu ne ta samu ana samar da wuta ne daga babu lokacin da ka ɗauko a shana ba wutar bacci za ka iya kama ta har ka sa a baki ka haɗi amma da zarar ka buga ta shikenan ta tashi bawu sai shikenan kai da kanka ma sai ka ja da baya ba za ka iya kuma ta'amuli da ita ba sai cikin wato bi a hankali taka tsantsan to wannan wuta din wanda daga babu ne ta zama haka ba za ta zama aya ba mutumin da babu shi ko bayan ya diddige Allah shaki halittarsa mai zai hana ga wuta nan da kuna gani kuna amfani da ita kullum ba ku san sirrinta ba kuma kun yi imani cewa akwai mai yin wannan aikin shi ne ya fita samun muku da wannan wuta din allati turu da wacce kuke kyastawa a antum an sha'tum shajarata ku ne kuka kirkiri bishiyar ta bishiyar da kuke hadawa danya za ku hada bishiya laraba suna amfani da bishiya a wancan lokaci ko ko bishiyar tumfafiya ko ko bishiyar nan da ake kira menene zamarke ko zamarke a zamarke ba marke ba zamarki ko zamarki ko yawwa ko bishiyar zamarki ko bishiyar tumfafiya za ga dan yaci amma kuma wuta za ta fita daga ciki dan yaci amma kuma za ta fitar da wuta ashe wanda zai iya fitar da wuta daga cikin danyen abu sai ya kasa kayan da mutum matacce bayan mutuwarsa ba ana ga babu alaka tsakanin danyantaka da kuma wuta amma kuma duk da haka wutar ta fito daga ciki kuna yawo da wannan abun kuna amfani da shi yau da gobe amma kun kasa gano sirrinsa sannan kuma wannan ya kasa nuna muku cewa akwai Allah Allah da ya wannan zai iya yin komai ya ga dama babu shakka anan kaga duk hujjoji ne amma wanda suke kusa da su haka duk sanda kake kokarin ganar da wani abin da bai gane kada ka tafi da shi nesa jawo shi kusa da kai nuna masa abubuwa da ya fi fahimta zaka zaka fara da dan bid'a ne sabo fit bai san wani abu sunna ba ta kowane bangare zaka fara magana da shi kana tafiya sahih bukhari bai san ma muhimmancin wani sahih bukhari ba amma kana cewa ahlali sai yadda saboda yana yawan jin ahlali ana karanta masa amma kana hadisi sai ce malamin mu ya ce in aka yawan karanta hadisi bacewa ake da hana mutane karanta arba'una hadisa ne yake ai hadisin nan sai malamai to ai nima malamin da ke so zama dan ba za ka koya min ba ja sai malamai in ka cika karanta za ka maganganun manzon Allah kuma su zama turba ce ta halaka maganganun manzon Allah kamar masu cewa tauhidi in yayi yawa halakarwa yake tauhidi fa duk manzannin da Allah ya turo tauhidi suka zo suka koyar babu abin da manzanni suka yi ittifaki akan sa irin tauhidi amma ce in aka tsaya ana koyar da tauhidin nan za a kawo rabuwar kai tauhidi fa me kalmar tauhidi ba daga wahidun aka dauko ta ba kadaitawa to babu abin da zai kadaita al'ummar musulmi ta zama daya sai tauhidi kafin ka zo kai kira zuwa kalma ta haɗin kai to kai kira zuwa kalmar tauhidi wato kalimatu tauhid qabla tauhid al-kalima kafin mutum ya zo ya ce a haɗu a zama ɗaya a dunkule a ture a mulmule sai ya fara kira zuwa ga wata kalma guda ɗaya za ta ɗaure mu amma yanzu an ka ture mu amma ba igiyar da ta ɗaure mu ai za mu kuma rufe jewa ka haɗa tsintsiya ka tatta kura ta guri ɗaya ka matsi ka ce amma ba ka so ta rarrabu sai ta rabu amma samu igiya ɗaya ɗaure ta ka gani za ta tsaya tab ba za ta ba ta rarrabu ba to shi yasa Allah da ya ce ku hada kai sai ya ce ga abin da za ku hada kan kansa ga abin da zai daure ku wa atasimu ku ce bi hablillahi bi hablillahi haka ba kawai cewa akai wa atasimu wa la tafarraqu ko haka Allah ce ko ku hadu ba za ka kura ba sai ya ce ku hadu bi hablillahi da igiyar Allah me igiyar Allah shi ne tauhidi al asasul kalima kalimatu la ilaha illallah كلمة لا إله إلا الله ما إتتي العروة الوثقى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها wanda duk ya kafirce wanda ake bauta ba Allah ba ya yi imani da Allah shi kadai ya bauta masa wannan ba ita ce kalmar la ilaha illallah ba ka kafirce ma wani abu da ake bauta ba Allah ba la ilaha din kenan illallah shi da kai imani da Allah Allah ya fara kawo korewa dan saboda ba za ka iya assasa tauhidi ba idan akwai shirka a guri sai ka kore shirka amma ka zo ka ce a ka a hada shirka a dai karantar to ya za a yi ka karantar ba ana shirka sai ka yi fada an kawar da shirka to nan ne illallah din kuma zai zo sai an yi la ilaha sanda ake illan ba sai sa Allah ce wa man yakfur bi taghut sanda yace wa yu'min billahi haka wanda zai zo yana faɗa da tauhidi ya ce ai ku kuke kare rabuwar kai ku ka ce sai an yi tauhidi sai an yi musulunci tsantsa sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ku ba ruwan mu shi yasa ma Amerika take faɗa da ah to wato shi yana tare da Amerikawa to yanzu duk duniya wanda zai buɗe baki ya ce yana tare da Amerikawa ai ya shiga uku wannan alama ce ta cewa mutum ya kauce hanya ya fandare ya lalace kawai a jika kana cewa mu amerika ba ruwanta da mu da ka ce ba ruwanta da ma'ana turba ku daya layin ku daya da ku daya wallahi abun da takaici wato kana ga gurin da aka waye hatta dan bid'ar baya so a ce shi ba shi tare yake da amerika hatta wanda ya kasaita a bid'a din ba ka duba ka duba ka duba Iran yadda take da bid'o'inta da shirkokinta da waye amma a fili nora ake ba ruwanmu da Amerika a shaitanul akbar ka duba duk bid'arta dan ta san babu alheri ta jingina kanta da shi za ta ƙara yi wa kanta wanka ne da ruwan kashi to amma sai ka ga wani saboda kidahumanci da waye da rashin wayewa mu matsalar wato ɗan bid'ar da za a kuke ta ba ma wayewar dan wallahi inda wayewar zaka ji nauyi ka ce kai kai kai kai kai ba ba ku da matsala da Amerika wallahi zaka ji nauyi wato ba ka da matsala da wanda yake kashe kashe yake kashe musulmi a Afghanistan ba ka da matsala da mai kashe a cikin satin nan a cikin satin nan aka fitar da report daga Amerika cikin Amerika din masana suka yi tsaya suka yi bincike aka fitar da report cewa daga tsoma kafar Amerika cikin Iraki an kashe mutum ya kai miliyan biyu to wanda ya yi wannan aika aika ka ce ba zuwa kan shi ba ka da matsala da shi ka ce ba ka da matsala da shi ka duba irin goyon baya da ake da take ba wa isra'ila ka duba bush yana zuwa yana gama ziyararsa yana fita daga cikin isra'ila ya shigo kasashen laraba ana shimfiɗa masa jan kyalle ana masa rawa ana bashi abinci iri-iri na gargajiya da na zamani ana bashi kyaututtuka daban-daban ana nuna masa gidajen tarihi ana tsotsar shi a lokacin da ya baro baya can ya yi wasiya a isra'ila cewa a kai wa falastinawa hare-hare a ƙara matsa musu lamba a sa su cikin yunwa da kunci da talauci da wahala yana fita olmar ya sa aka ɗauki tankoki aka danna aka kutsa cikin abin da aka dinga kakkashe su sannan aka sa musu ƙawanya babu abinci ba inda zai shiga bayan ya yanke musu wutar lantarki mutanen da suke kwanci asibiti suna buƙatar irin abin nan da yake ba su taimako support wajen numfashi duk suka mutu wanda suke buƙatar oxygen duk suka mutu wanda yake gida yana sayan magani yana sha dole ne duk bayan awa hudu ya haɗu wata ƙwaya in ba haka cutarsa za ta caɓe ta dawo ɗanya yawa ya gari a garin ba ƙwayar da zai haɗiya sai kwalaye a gabansa kawai duk sun kare ya zagaya gaba ɗaya ba mutane suka shiga wala'i suka shiga wahala a dalilin wasici da ya bari cewa a ƙara matsawa lamba saboda 'yan hamas nawa ne 'yan hamas a cikin gaza zirin gaza kusan nan ne yawancin falastinawa suke ciki galibin falastinawa a nan suke sama da mutum miliyan na falastinawa da waɗanda suke 'yan garin da waɗanda suka yi wa gujin hijira bayan yakin 1948 da Isra'ila. A aka ce saboda 'yan Hamas to a iya yin watanda da waɗannan gaba ɗaya. Bala'i ya yi bala'i suka rusa garin da yake tsakaninsu da Masar suka kutsa ciki. Babu yadda za a hana su duk da cewa su sarakunan shugabannin Masar ɗin ba wai su suke ba. amma ce ya zai yi yunwa ce yunwa ce shi ba zai iya ba su abinci ba ce amma yunwa ce suka shiga suka dinga sayan abinci ba ji ba gani amma duk da haka aka samu wasu 'yan tsirari marasa kishi sai suka ƙara farashi sai suka ƙara farashi to kayan abincin yanzu sun ƙare kuma an ce ba za a bari masar ta hana a shigo da wani wannan yankin shi ma wannan yankin a dalilin ya taimaka wa falastinawa an sayar musu da kayayyaki ko da ma da tsada aka sayar musu to shi ma ya shiga cikin takunkumi ba isra'ila ce yanzu ta sa masa takunkumi ba ƙasarsa ce ta sa masa takunkumi to duk wanda yake wannan aika aika sai ka zo ka ce ai ba mu da matsala da su waka fallahu mu'minil qital kuma ba ana ba kafar wallahi akwai abin takeici a rayuwar musu kuma wai wannan mai wannan jagwalgwalar aqida shi zai ce a zo a haɗa kai to ku haɗa kai ku tafi ina ina kake tsammanin za ku tafi ku haɗa kai da wannan saboda haka tauhidi shine abin da zai kulla mutane shine zai mai da su su zama ɗaya shi ne zai sa su ji shu'uri suna jin cewa a duk inda musulmi yake a faɗin duniya dan uwansu abinda duk ya same shi na farin ciki su ya samu abinda duk ya same su na bakin ciki su ci cewa shi ya samu mu ci cewa musulunci shine ubanmu haka kana ga cewa a'a waɗancan musulmi da aka kashe duk wahabiya ne tsohuwa a gidanta an je horo kit ya kashe ta yaro a cikin babarsa sama bai tsira ba an harbo bindiga ta fasa cikin babarsa ta same shi ya mutu yana cikin mahaifiyarsa wata tara ana koyo ko gobe za a haife shi da yahudi ya harbe shi ka ce a wannan bai wahabe ne yana cikin ciki ce ba a ba wahabe ne ai da ba wahabiyawa ake shi kuma wani laifi yayi wannan wace kalma ya furta har ake ganin za ta da hankali har ake ganin zai haifar da kiyayya da juna a cikin al'umma me yace to wanda ko duniya bai taka kafarsa a cikin ta ba har tashi ya je ya kashe shi tsoho yana noma a gonarsa an zubo masa ruwan ruwan bamamai ya kone makeri yana cikin makerarsa an yi masa ruwan bamamai an ce makame yake kera an kashe shi an yi gurgu da wurin duk wannan a cika ce a duk waɗannan mu babu da matsala da su Allah ya sauka Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama da Allahu ujajan sai mu sanya shi ya zama ruwan zartsi falaula tashkuruna me zai hana ku yi godiya afara'aytum an-nar allati turun ba ku ga wutan nan da kuke hurawa ba kuke kyastawa a antum ansha'tum shajarataha ku ne kuka fito da bishiyar tata am nahnu al-mushrikuna ko mu muka fito da bishiyar nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu ne muka sanya wannan wuta ta zama wa'azi ta zama tunatarwa a yayin da kaga wuta ta duniya ka ji yadda take da zafi take da kuna ka taba ka ji zafinta ko ka taka ka ji zafinta sai ta tuna maka cewa akwai wuta ta lahira ashe wutar lahira ba karama ba ce idan har wannan wuta ce ta duniya da Allah ya hore min ita dan amfanin kaina amma duk da haka ta zama mun azaba lokacin da zan taka ta ko lokacin da ta taba ni ko lokacin da na yi gobara babu shakka mutum zai yi kokarin ya kawar da kansa ya tsayar da kansa ya nisantar da kanshi kai ya fada cikin azabar wuta ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisinsa wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga abu huraira ta Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wa duribat bil bahri marratayn ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد wannan wuta da kuke amfani da ita a nan duniya wani yanki ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama to gutsire ne daga gutsire saba'in na wutar jahannama ici ma wannan gutsiran da aka ɗauko shi sai da aka wanke shi har sau biyu a cikin teku ba dan an yi wannan ba da ba ba wani wanda zai amfana daga wannan wuta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa naru bani adam allati yuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wutar dan adam wacce suke amfani da ita suke kunnawa wani yanki ne daga yanki saba'in na wutar jahannama sahabbai suka ce ya rasulullah in kanat la kafiya ce ai wallahi wannan yankin ma kwa dan yankin wannan da muke amfani da shi shi kadai ba ya isa ya zama azaba ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha qad fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an to an fifita wutar jahannama da wannan wuta da kuke amfani da ita da kaso 69 saboda haka wannan wuta ta duniya tana karantar da kai wuta ce ta lahira kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce atadruna ma mathalu narikum hadhihi min nari jahannam shin kun san misalin wannan wuta ta ku da kuke amfani da ita anan da wuta ta jahannama lahiya ashaddu sawadan min narikum hadhihi 70 dhifan to tafi wutar da kuke amfani da ita a nan duniya ta fi ta baki baki kirin baki na muni da rufi saba'in Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu daga ita Allah ce wa mata'an lil muqwina sannan ita wannan wuta abun amfani ce ga waɗanda suke matafiya matafiya suna ɗaukan abin da za su kunna wutan nan abu ne mai sauƙin ɗauka a wancan lokaci su ɗau waɗannan itatuwa bishiyoyi su sa a cikin jakarsu ko kuma a duk inda suka sauka akwai wannan bishiya da za su iya kunna wuta ko zai su ji zafi su ji dumi a lokacin sanyi ko kuma su yi dahuwar girke-girken abincinsu ko su gyara abincin da suke da shi su ci Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan wuta ta zama mata'an abin amfani ne lil muqwina ga matafiya an fassara wannan aya lil muqwina ga masu jin yunwa wanda yake jin yunwa zai buƙaci abinci wanda zai buƙaci abinci zai buƙaci dafa abincin wannan Allah ya sanya wuta ta zama ita ce abin da za ta taimaka masa don ya kawarwa da kansa wannan yunwa da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa musulmi masu tarayya ne a cikin abubuwa guda uku wuta da ingilici ko kuma abincin dabbobi da kuma ruwa babu wanda ake hana shi ya yi amfani da ruwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga sama ruwan ƙorama ruwan teku babu wanda ake hana shi ya amfana da wannan ruwa kamar yadda ba wanda za a hana shi amfana da abincin dabbobi yayin da ya fita da dabbobinsa kiwo kamar yadda bai halatta a hana wani amfani da abin da yake na wuta ba Allah ce fasabbih bismi rabbikal azim bayan kaga waɗannan dalilai waɗanda suke nuna maka gaskiyar tashin alkiyama bayan mutuwa suke nuna maka gudar kudura ta ubangiji Allah mai iko ne a bisa duk abin da ya ga dama daga cikin abubuwan da Allah zai yi shine ya tashi mutum bayan mutuwa alhalin waɗancan suna ƙaryatawa to bayan waɗannan dalilai da suka bayyana dalilai da kowa zai iya ganin su ya fahimce su dalilai da ɗan adam yake ta'amuli da su yau da gobe ba a ja shi nesa ba ba a kawo masa wasu abubuwa waɗanda za su rikita masa fahimta ba waɗanda za su buƙace shi sai ya yi zurfan tunani ko sai ya yi bincike mai zurfi ko ma sai ya yi ilimi ya tumbatsa ya zama shakundum a cikin wannan ilimi sannan ya fahimce su a'a an kawo masa wani abin da a ko ina yake sawa'un yana zaune a birni ko a ƙauye ko a daji kai ko a cikin kogo yake rayuwa waɗannan abubuwa da Allah ya zana halittar ɗan adam daga ɗuban maniyi halittar ainihin tsirrai da fito da su daga cikin ƙarƙashin ƙasa da kuma saukar da ruwan da ɗan adam yake sha da kuma wutar da ɗan adam yake kyastawa bugu da ƙari kuma da mutuwa wacce ke yawo tsakankaninmu waɗannan dukkaninsu dalilai ne waɗanda suke warawara a fili ƙarara da kowa zai iya gani ya ji in bai ga wannan ba zai ga wannan in bai ga wancan ba zai ga wannan dukkaninsu suna nuna iko na ubangiji to in ka fahimci haka sai kai tasbihi ka girmama ubangiji ka yi tasbihi da ayyukanka ta hanyar aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka na ibada ba tare da ƙosawa ba ba tare da gajiyawa ba ka yi tasbihi da harshenka ta hanyar faɗar abubuwan da suke girmama ubangiji ne kan ba ma shi ne ba shi matsayinsa ne domin shi ne rabbikal azim ubangijinka wanda yake mai girma wanda ya sanya dukkan abubuwan nan da ya ambata su zama maslaha ga bayansa su zama amfanin su a nan duniya su zama kuma gargadi ga dan adam domin ya gyara lahirarsa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa bamu ga dakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wanda suke da nesa sannan kuma ga sanyi kila ba za mu samu ansa tambayoyi na masu tambayoyi ba sai su yi haƙuri insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu an samu akwai sanarwa a kamar guda biyu sanarwa ta farko akwai majalisin abdullahi dan abbas sani mai nake suna farin cikin gayyatar ku lacca kamar haka tunani a mahangar ilimi an rubuta musulunci amma ni abinda na sani a mahangar ilimi na ce ranar lahadin nan mai zuwa uku ga watan biyu dubu biyu da takwas wato shekarar miladiya lokaci bayan magaruba zuwa isha'i mai lacca shine mai magana a yanzu wato muke sannan sunan majalisi abdullahi dan abbas sani mai lagge layin babbar ah babar babar dan kabo sani mai lagge layin babar dan kabo majalisin abdullahi dan abbas sannan sanarwa ta biyu akwai shiri na musamman da 'yan uwa ahlu sunna masu kishi suka sai fili a gidan rediyon kano domin gabatar da shi duk ranar lahadi daga karfe biyu da rabi zuwa karfe uku da rabi wanda ake gayyatar malamai daban-daban na sunna don su je su yi wa al'umma bayanin matsayin magabata a yayin da ake samun wasu suna kai hare-hare da samame akan waɗannan magabata suna nufin su fito da aƙidar nuna cewa waɗannan magabata ba a bakin komai suke ba a iya cin mutuncinsu kuma a haɗa kai aka samu wasu waɗanda ba sa kishin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ba su yarda da walittakarsu ba ba sa kishin su suka ce mun yarda a haɗa kai to mu kuma muka ce abu fafau abinda ba zai yiwu ba haɗin kai yana yiwuwa ne akan gaskiya ba duk sanda wancan zai kama wani layi ya kama wata turba ya yi gabas wani kuma ya kama ya yi yamma wani arewa wani kudu wani sama wani ya dakire inda yake kuma a ce duk su haɗe kaga wannan akwai kifewa akwai kifewa a tunanin mu a gurinmu wanda ya bi hanyar Allah guda ɗaya cutar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili mu a gurinmu dukkan wani wanda ya saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wasu ɗan hanyoyi ya kama wasu ɗariƙu wannan shi ne ya saki layi shi za a dawo da shi kan layi ba kai a ce ka saki naka ka bi shi ba Allah ta fala tattabi usbula kada ku bi waɗannan in hanyoyi zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun duk wanda yake son ya samu takawa tilas ne ya tsayar da kafafuwansa kyam akan wannan tafarki cutar na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan fili da aka saya buƙatar da yan uwa suka hararo ita ce bukatar a wayarwa da musulmi kai domin akwai wanda suke cikin kidahumanci saboda ba san tarihin maganar haɗa kan nan ba wata rana in Allah ya yarda muka zo kan wata gaba za mu ƙara faɗaɗa magana akan batun haɗa kai haɗa kai musamman da waɗanda suka ce su shi'a ne yana da tarihi ba suka fara shi ba sun yi wannan yunkurin a masa amma abin bai je ko ina ba da da farko wasu daga cikin malaman azhar sun yi tsammanin wani abin kirki ne ai kowa ka ce haɗin kai zai ji cewa a ai haɗin kai a ƙarƙashinsa ne ƙarfi yake samuwa a ƙarƙashinsa ne za ku yi kwarjini to daga baya in tafiya ta tafiya sai ka fahimci ba wai haɗin kai ake so ba a'a ana buƙatar ka yi sassauci ka bari a baza wan tallar wannan aƙida mummuna wannan shine abin da ake buƙata domin da zarar aka ce a haɗa kai kenan kakka yi magana akan abin da ake yi na barna ka yi shiru ka ja bakin ka shi kuma ba zai tallata aqidarsa shi ba fa ba wai zai tattara aqidar ya aje guri guda ba kullun zai ta tallata ta kai kuma an ce ka faɗi taka yana daga cikin aqidar ka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ba wannan bace aqidar mu musulmi wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to sai a ce a hana al munkari din nan sai ka yadda shi ka aje shi guri guda to ka ɗauki ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf zan faɗi girman girman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zan faɗi falalarsu tun daga kan sayyidina abubakar har zuwa mafi kankantar sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana shan nuni zan faɗi falalarsa zan faɗi matsayinsa ballantana irin sayyidina muawiya waɗanda suke su ne marubuta wahayi su ne waɗanda aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince musu Allah ya amince musu za a rubuta wahayi za su rubuta wahayi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan faɗi falalar waɗannan ba zan yadda a ci mutuncin su ba in yi shiru ba zan ce komai ba